بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو غنبي بياني يا من كنا غي الشك ابو الحسن علي المالكي رحمه الله تعالى من كنا كالتافيا المقدمة الإزية للجماعة الأزارية نه insha Allah ta'ala igagada ezufe ezaba mini ya littafin nan ga mai dufe ta beguni ciyo idan babu yin e zaba babu ne ba zaye tunye tun farila shogan bi son na jigan bele da bishi ne zumana yi sajin fasali ne ba zaye tunye bismillah ya je bagi gyona to fifi wana yake ya gada fasali waro fasali ne ba za ya ciki bu a lifti da obis salami suna ezo gube ya musulmi ocha sallama ganibin yi kafi zana daga dubo a canan ga sunna yau anyway na shari'a ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so kula kola yuga wulawi na waradduhu fardu kifaya a caga waradduhu wa radduhu wa mawashi zai gajin sallama na wa jiwu sallama wa ga waga assalamu alaikum wa gunga wa alaikus wa rahmatullahi wa barakatu fardu kifaya farila ga mutoyo na adda zajani na waje a ciya etin zai rike na wani yi layu ga fardu kifaya ya yi zakama zaini ca jani mu ca ci amma da kaji zai jana ya gadi laifi kwata ya yi kwarifar da kifaya mawai wasu gbogi ya sallama wata wajibi wani waga jana kawai jaman waga da laifi ta ci go wasu fatu kendo na ma ya ji sallama jina dana an ya kula al-mubtadi zana ta sallama nan gaga assalamu alaikum Au ko kwa salamun alaikum wa yaqulu rad za jenama gaga wa alaikus salam wa alaikus salam aminci sakulu shuyawai wuce daga baza farko za na ce ga wa alaikus salam umulu shuyawai su aminci lufiya ba awi salamu alaikum ko kwa aminci soko wani shuyawai maimakoyan wa alaikus salam waje wagan assalamu alaikum kendo na ungabe wani yi ma na wagan waga assalamu alaikum wato diga assalamu alaikum ko kwa wa alaikus salam wa yukraw takbilu liyadi fi salam annahu na iza bogwaye yagiyu ebe amisa wani agwagwo febu manga makaruhu yau makaruhu yau nkan logwa to da nan loci mini ya bagun-bagun bushe amma man na ji shari'i na yi ga wayi baba zo ko manya zo laifi da ba a caga na bane zaji ishara ya zai ba mi sau agwala ko atilana wa ma gagana ya zaji sallama ko wato ya e ji za sallama e e a mai gwawala ya gami sun dawa beti akan ya wani anabi sallallahu alaihi wasallam na yin ga la tushabihu bil yahud aw bi nasara e ga san yahudu jema gan be mi shanji ma fa inna taslima al yahud al ishara bil asabi e wona mi sa yahudu ji ishara e jina za be gwaye be gwa tere gaji wa inna taslima an nasara e mi sai mi shanji ma al isharatu bil kaf ishara e jina yi jina doji gan be kiyo gwanda yo ite zuta hadisin na amma shak salihu. abdulsami in bai gani biyu man gato amma yanzu lagami bai shara bai gwai ko bai tinuke ba laifi da ba laifi da ba wuce ke gani gawa ya ji uzul in hina ila haddin la ya fili ila ruku annabu ne za ya kura ya za da iyaka na so a tun roko ya da bi ma'anan ya yaza sazami ila haddin la yasilu ila rukuhi da iyaka na tsare wa tun iya ne zai lagwafe vokpana amma ga wale ba bayani na tina hata etila to da ga jiza sallama jin sallama gikin yan tsohon jiji fahimta mugo iga da shirin ya iziya mai saitu da idi tsaye misali assalamu alaikum wa alaikum salam na ga shari'a bibe gole santuna madabuwa na gai gaga mai ziye yi da wani ga wayewa ya zagawa ya sumi har wani wayi a kayan rukuyin ga ajin da ajin da bau kawana nga yi nga tuka na wayi ruku ma ta ga waya ci ya gboro ga wake zai ji sujada ne dole bata etuyona shari'a kanan shaba musulunci mudango amma shari'a nabi muhammadu biyu kan sallallahu alaihi wasallam kin da ibnu kasir bai biyu litafi mun ci ku ba tafsirul qur'an bu fe ba suratu yusuf ya ci misaya annabi yusuf alayhi salam mi sana ya yuji su wa kharru su jadan. mun bebe bayani ga mi soyo ayaya za mu dungo tun zamaya annabi adam alayhi salam har bai zamaya annabi isai amma biyu kan shari'a yi mun la mala annabi yakub gani bai yuji a juya annabi yusufu amma biyu kan man ga yusallimu ala alil ahwa'i e lami saya zai je lami tura ya na kalin mu'tazila ke mu'tazila shi na wasu libuna fa kungiya shi da wani da amurubun da shi a shiga shi tiye akida daidai nan mu'tazila ta kafi riga su da kida abu a gaza ya galo tun ka bayiri nan muje musulmiya maji kafira wanda dangadan ya manzilatun bai na manzilatai ne warawafid a caga turafidaji gole yayye mutazza ji khawariji ibn akida mutazza tushe tiya daga akida khawariji jo ibn agaji ya ya musulmi takfira takfiro amma khawariji wani ga mutazila bugo e ja sallama warrawafida warrawafida ya caga to shi a ji zai je dinan wayar sahaba wuce na biyu muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam ga tishigwa yana ga sayidi na ali tishigwa yin zuma na bibo na jiga yi gan rawafi e da idina waya sayidi na abubakar umar usman na na aisha na na hafsa man gan eja sallama eja sallama ina e gwa ina wa tafiya bayan ga yaye ma Allah hakuwa. Ɗaya yi. ko dai so bai ce na siya amma ka bi gwa ta yabi ibu aki da bai da tasiri yau ba wala ala ahalin lahawi a caga zai ji da zona taso ejan sallama hala talabusihim bihi lokaci na ga boke ba bai zo wuce na kalla ibi shatranci ke ce caca na yi ga na shacewa na tula sarawin zama ya tsuwe na shatranj wale zaje eh, ce cacaji e eh, zozo na shari'a kana gajen sallama e tayan e tayan e ji na shari'a na gwagan agada halin wuce wani wala yabda'u ala zimma bisalam a caga alu zimma a gayi kafir na shi hukumakin la aminci ya la alikawali bayin ga wadaye a da fedoyin shikin ya wa wale zaga shi wala yabda'u ala zimmati bisalam musulmi wajen kafirin amana ji kafin na ya aminci dufe na kimbo na kuma lali kawai bayin eti fedu lafiya eti wace kwa bai tun da ciloyi kwa bai sinan da ciliji galya ya ca ca misa bai sallama yi ma ajin da wa iza bada'u amma a tsoga bai cewa musulmi sa jo sallama radda alaihim ja sallama bi gairi wawin amma ga lawawu da ba wani diga alaikun salam gagaga wa alaikun salam ma wala yusallu salamu alal musalli a caga wala yusallu salamu alal musalli sallamajin alal musalli ya zai ji sallana la yusannu atun waya sun sunnu ya ji sun ya na wale zai ji sallama ya ji sallagi kina wa gawa ji sallama na annabu ke misali zai da shafa ta wana wa gawa ji za sallama ko ya zai ji jima'i bai yali wa gawa ji sallama ko ya zai yi salla ko ya zai ikama ko ya zai alili ko zai batan ila da bai na ko za a fefe fifege na hali na zan na ji da kwata da na ga wala lugwa da sallama a lugwa a ci gaga iga da shari'i manyan ke saitu ga shagayen tsugi ne sun daga fitina wude zaba nan gajin sallama ma ga boke ba biyu yi ma ga gaga biyu yi ma ga obere yi ma dala ya ga bonke ba bayan zagin ne ya e gaga biyu yi uwa bere yi wa mafitina fiya biyu yi wajen sallama ma a ci agabe zai dan gici gyau ko efino ko eficin docina ko igba e ƙur'anu ko ya e ji wazi kwe tuso kwe eji zikiri eji tasbihu zanna ji pata manje gani ga lawa halin najo ale zai ta ta halin najo ji musallama ma iga da shari'a dai bibiyan bayanin nan ga shirin ya a shek sale abdulsamiyya in ji halitta fi mu ci na Manga. وإذا سلم واحد من الجماعة أجزع عنهم أبكي جماعة بأيكا زيني من أبو تشجي سلمنا أجزع عنهم سلم يا زينينا وأكوك يا جماعة وكذلك إذا رد واحد من أشاقا جماعة أتوك بجيجي أجي سلم zaini mini ci ya shi mutu a kunke jama'a ya be zaini mini aboci sallama wa kunke ya zai na zaini abe ciji jama'a sallama zaini cije wa kunke ko jama'a lo ba jama'a zaini ji sallamini jama'a nan zaini mini jama'a nan wage ma zai jike na fi ba amma yana gana sandoro jiki ha zandoro ji sallama zandoro mu ji sallama mu ci wugwa boye gan mu ci wugwa ya daga Allahu akbar man ga wal akmal e na gegana sharai bo mai gagan an yusallima al jami' wa yardu al jami' li'annahu ablagu fil mawaddati wal mahabba ya tun ya jama'a zandoro ji sallama ya tun nama zandoro ji wasu aji za ká kí o rí pàtẹ́ náà gobe sallama sallama ji bayani nke gan manga wa yusallimu raqibu zai tuye tucina dokoyo rakunyo cacagiyo kekeyo mashin moto a ga waje sallama alal mashi ya zawagal gwaga edazan edazana wani tattiyar tuce wani jin sallama wal mashi alal ƙa'id a ce ga zai dazana wuji zai fedu na sallama idaza gwaga tun za ta yi ko shi katan ba misun yi jin sallama wala ya juzu li ahadin an kula ala ahadin Mugwaya ya zandora na gada emi zando chona ala ahadin baitau hatta ya stazin sai wa wa izini alaihi ganbe mi sai wala juzu le ahadi an wula ala ahadin baitahu hatta yastazina alaihi wa sifatu cendo na ma wa wa izini wa nadana an yaqulu gaga assalamu alaikum a adahul amin shulufu yaye a adahul miganda wa yastazinu salatan wa izini zukuta mifembe mifembe ukunpa kogwa miganda wala yazidu ala zalika amma muga betatiya zukuta noma mifembe mifembe muga zukuta gama nkpa kogwa zuni zuguba zuguta ngani illa an yagriba ala zanni adamu simai adamu samai sai dai musoge bele ga kai wanza ke ba tunani mu ga adamu samai ile guwa wando da nini mbu kwai ba zafini mbu to kanga wake kumpa kugwa obe kumpa kugwa zuguta bi ibute gan wagibo man ce lasantu ya yi sallaman ga ba sallama ya zo ga allo sallama jiji gama wa izini waje subhanallah ko la ilaha illallah ko allahu akbar bayan da cinaji bayan na neman ga na tsogya mai ladabi safa shari'a wunna shari'a wunna injin na tso shari'a bebe ga wala waje sallama ko lawa izini ya gagada zuga sanya da adini mai da an kalli youtube manga wai zasta zana faƙila lahuman aza wa gabewa izini emitoci gaga gan wagaga zidabo falisami nafsahu e waga wala tun yi, bismi be sunana aga kewaye bai ne aw bi ma yurafu bihi min kuniya kunya ko ina aga kewaye bai ya kunya baba ibrahim yo kunya da wani na ya musa yo ko kwa mi yusuf yo mi isa yo mi fatimatu yo mi khadijatu yo mi aishatu biyo sunna dina kewaye bai na wala ya kulu ana gaga zozo gan ana miyoma ana galo tun bele fa zumu shi zuyo ga miyo a a sunna wa shaga wa tuyo na ga ikai da musulunci Allah akbar to man na ji sharai na ga hadisi bai ba jabirin jabir ga umbe lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam da yani wuce annabi annabi ce ga man hada wa zuwa fakutu ana mu fe mu gan wayo annabi fe tiya fa kharaja wa yakul ana ana annabi fe diga ana ana alaman al inkar yati inkari jiya e ga nan ga nan yace zuta hadisin na mamman lube da wucin kila mala ga annabi ana ana ungwaya waga be gan miwani yo almake tiyo ya jimi ya waye baba bawe mi giwani yo sai dai wale gan a ya bai yi daga wannan man ga kawayin zagi yawa izini ga fe biyu a ko wuji na dan ba go ko yi gina mu mafi na waje na gada a shaga ga waga ajeban ajeban ajeban mọ́jì tí chọ́ọ̀jì lè bẹ́ tí gan ẹgbọ́nchọ́ ṣín àgàn ẹgbọ́nchí gan mo fi gbé àtò ẹgbọ́nchí àwá ìzì ní kàṣíwọ́n àwá ga be kidi wani ya ji na bi nan wawa izini lokacin doro no ga ga da mizaje wani to wuji to zakan gizi lokaci guta da nan a wa izini kafin ya ji sallah su ba nan lokaci na zawon gija jaje kai ya ji fefa lokacin yanzu zuri na a shaga zuma sallah ishin zakan gizi wuji shi awa izini a na jifin bobe zaina awa izini aji na bai awa izini inda na ji na bai awa izini na kuma lokaci yiwuwa na imiso ya jafe fana aja gambe kaya ji na wal musafatu hasana man ga zaguba alagwa ya doji e wangi wangiwo ba giulagu ya bagi za giulagu ya zagi wangi katu makruha amma yala patun ya doji wuce so yana na bonu yo kafiri ma je dana wa lagwayuna aje dana wa lagwayuna aga ga ke mu'anaka gunga yazu lakpatun gumbe ya giwu ya ba mi so makruwa yana na wani wa inda ba zihin e ba sashi manjo man na ji sharai na gazai wani kwarin ga imam maliko oh. arwa ya ga mai ziya inda ba o ga danin ugun ga can ya e wana imam maliki yi zai tattiyan maza a biyu na wugan maza a biyu ya ta ta wuce ga wugaga inda ba zihinu maimakon yi sun nuna wani ji sharai na ga imam malika wasu na vo dalili yana lauci na wani ba hadisin da cina bai ita ce ga wani hmm. ga zuni ga annabi gan bai jafar yau lokacin da daga habasha wani fata na kawalai salatu wassala mace lami da gadayen eko sun guba abubu so ga lokacin na sufiya na bunwe uyayi na wuga da ba imam malika wani magwala ya imam maliki imam maliki ci laula annal mu'ana katu makruwa la'ana tuka kuyi buna mu'ana ka lakwacin ya dojina yin wani na vuna da wani ajiya ci buni sufiyan ci ga zai da alkhairi ga wani muji mu'ana ka ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi bebe zai di alkhairi ga maliku tomina su fiya dunu ya yi ne ga mace gabe ta yan jafar ne ta yi ga kokoro ge a aga imam zabi gan etiyan al'amarin jafar nan ga etan wuce ga manuwa isnadu muslim a caguwa Jukwa caguwa mutum mutiya te ba ga kokoro gyore mu zabi ma marifi gan annabo tawa jiki na mu'anaka na wal qiblatu fil fammi achaga zaguba lam yakidu jabu min ar-rajul illa ar-rajul bagi be bagi la rusata fi aji sauki da musuba shari'a jin da bagi be bagi Allah mi ke ojibo etiyan emisauna anavo eh, ajiji bi manufa wa mabe ozin babu ya e ma adenavo faslun fasalewar wadana ne ba zaye tashmitul atiso tashmitul atis mugayi al'atisu e cincinci wajen ga yarhamkallah gangan yarhamkallah na waga lo bayan zai cincina man ga wajibin wajibi wa wajibi wa qaraddi salam kin dona jije sallama yi wajibi na shaga waga zaga yarhamkallah wa cincina mun sai wajibi ma wa huwa alqawl lil atif ga yana wani kwabe tashmitul artist na gai wa gangan bi al'artist zai ci cini gai yarhamkallah su kogu yau wa jawabu ejen toma gai mustahabbun ejen wa yawana mai e mustahabbun wawa kawul al'artist gai ya gana zai ci cin tuna gaga ya hadi kuma Allah su kowe ba wa yuslihu ba lakon umarar zutulu da alamarin shi aw yaghfiru Allahu lana wa lakum koko soku fabiyin toyi wal jam'u bainahuma idhu lagani guba banu kuyuka afdal wujega ngai yadikum Allah wa yuslihu balakum yaghfiru Allahu lana wa lakum wala ko ci bagu baba manga wujega yau na ci cin a ci gaga yarhamka Allah na yawa ga wagon bai zai gan wuga yarhamka Allah ne wala yushamitu al-atisu hatta yahmada Allah ataga sai cicina wala yushamit mugajiga ato wala yushamitu al-atis zai cicina e gungayar Wa hatta yahmada Allah sai mun sadiga alhamdulillah sai mun soga yabo jina to ci bezo kan gawa gunga yarhamkallahu wala ya hilu li muslim a caga wajen lalliya musulmi an yi ra'ahahu fauka salasati ayyam na waje ya giuna fauka salasati ayyam zumaya fagutawana wala ya tanaja snan a caga zagubaga gaba zabe wa jima duna wahilin zai nima dabawa wala ya tana jasna ne duna wahidin zagu ba ba zabe doshi musulunci ba duna wahidin ke zai nilu ba ya e zagu ta ji shi ya e zagu ba mini yanwa e ba za ke zai nilu awa e zamboyo ya e fedu fejin bu shari'a jin dabiya igbo na kiwa bai kpaye wọn agogo ipa sheri ndo ci pati mbo ko yayi mun za sai dai laifi da bai ga wai zini ne da zagu so shi ndo ce mai zaguta zai fi da ba iwayi zini wai abin iwayi zini wa maye dace zai fi da ba wala ya musamman ya gaile ga abu gaide dama lewaje ya ga bayan gazo ya zamu ci made muhimmanci wala ya juzu li rajulin an ya kulu wa bimratin umagwai ya zaba ya ga ke kwakan da gin na laisat bi mahramin la na ji mara miwana wala zauja majin miwana ke ga yawon zagin dole na a obin gada ke kan biyun da da nan doce kata boyo filin doce boyo bai zan do aleya da ce babu wala ya juzu nazaru ilaiha a ce ga guna wadacin zagi zai na zagi na yi ajinabi yawa nan zagi na waje a obin yi na ayyagi din shirya jini da bana fata ngai maki ngai mazina giedun ya ce kace amma fuska wa gada da yin wibe kwaikwaya zai fita ti shi ba amma man na ji sharai na chin yan tugilewo ya bo uziriya eriya bai ci beji bai ci beji doktor wa gucin wule ko alikarewa gudu yare a zacin wale ba a cewa ya fere tula ni ka buke ko a ga wuni ba ba kan zo allah ma biya cin wale ko da rura da biya cin wale khatima emifiyan katun man gayyan bagi lil insan wagon ya zawangi an la yura illa muhassilan hasana a galewaye masai dai tafiyan gurishe wangiyar manufa wangi bolo-bolo lima adi ya alamar kiyama ya alamar kiyama lugwalewa ya da shirya kiyama ma'adi bi ma'ana audihi wa rujuhi ila Allah fi daril akhirah kan doro gaza ga zannafa alamar kiyama da yabo Allah akbar wai ji shirya tuku gaje zuma ta kiyan har kayan adini wa ma aw dirhaman limashi ko aliyoya takpayan eko bai wa dirhami ya ishele wani bai wa naira na ogawa bukata ya tita cewa bai zade ciwo zina ajin adini wata yi makon wa ya turku ma la ya ni agwate endoro na toya na ṣe eh, ya adini Allah hakuwa ko da wa lalliza ƙur'anu ga kulu min tayyibati ma razaqnakum ida gen gici wangiji naji tuwaru yana ƙur'anu ga ya yi wa rusul ya yi tuci ji kulu min min tayyibati wa amalu salihan e gen gici ya halalli ji da mai lotun guru ke ga ga mai ya yawo ga da wa dirhami ya Wai waya turku ma laya ni endoro na tobe har kaza wangiji yana agwawa go zabe mi shafi e gaza na ji amfani doro da baya waya na gajin ne wala da goma Allah akbar na gaiwa bai musulmi idan na ji da amfani na ito na ji da amfani na wa ba ci imam malik da ya zanro na gai lege ga ya ganwe mini tumbu wai mini tumbu da wani to wa ke ga sai ga na so wali ya ga to bana kwa ji taimako addini wa wani waga ya bai gagana gagana ya gaya waga na karfaci wa fi togogo arziki waga ake igma waga wato jin titacen wa bincike ya gana tuwaya na gawa ya shamifola mara wace biye biye a'a allah akwai ويعترس من نفسه أي ويعترس من نفسه gintara o jema galuwa egun gintara wọn o tsoma wee kifa inda ma ashkala ke marindoro na ga gishe a wani atitacin wọn gani biyu a zai wafe dun bai na so ji adalci ya zandoro na oga fe dun bai na ji karayin biyu wa yuli na lahu janibahu adabuyu gaga na roma so ko a nabi sallallahu alaihi wasallam ga Laukunta, galizan laukunta law galizan kablan ghalizal mai haulik wa gaga fa a ga tiya biyu bugo wa ga waje adalci bai zai shiga fi dubi wani na ji bolo-bolo ba ji adalci wa yasfa an zallati zai ga ba wani fagin yi tibi cicin wuyo wacin wabi cin wani mai yagman fagin yi kan gawa fedin wabi zawon gizi sai fa wa yalzama sabr Allah ban hakuri wa in jalasa alima wa gabi afe zai fedu so man nazara ilai bi ainil ijlal fe cin le be chun we gagba man yema wa yunsita lahu inda al-maqal man ga gaga susu Indal al-maqal man ya gaga shituku wa in raja'ahu raja'ahu tafahuman wa biga wa bazayin ilimi be man yi tiyan wa fahimta ga bazabe man ya ti oku won ke so le ilimi won ye wo wu gba yen kan ba ilimi mo da bincike fani ndo ti di ko masala ndo ti o ti o ro ro e ni ngo e bo mo won ti o le ro e wa fahimta bi won raja'achi mo kace wala albarka da tuba wala yu'aridu fi jawabi sa'ilin sa'ala wa ma shabu man begana ibn ji ta biyu ne ma ga man ya she sai da wabi wabi wani ga zidiya bayani wani ci ganna na gina bu amma man la ya shawadana ko wa shabu uja ta be kagbe be ragmaji be gmanawai ko babu ilimi wadda ya ilimi musamman mazo waje manga ko waje ya gangi cikin tun mala gana ga dinye ya je ya gana a ji manna ma wa man nazara zandoro na bai gama ji mu nazara ya yin ilimi wani fi ilmi fa bi sakina wa ganna waliyo ganna waliyo to man ga fa bi sakina jumbe na tuwe o ƙarin bai ta cin wa tarki listila afiya betin yele wa husni ta'anni wa moje bolo bolo e bayana tuwo de na tuwa wangi wa jamilil adab Da ladabi wangi shin da bagabe da be shisha ni ilimi o kekin do wagun gana ga gimi ma fa innahuma mu'inani ala talab al-ilm e alamar guba marguba banna wani jiza taimako ya yi da ba daidai ilimin ta yabe cin yele da ladabi wangi da fe ilimin ma waju lazabi ya gba fondoci na gai gamba na manji karshe na wuce gumiya yin alhamdulillah walhamdulillah wada yabo patulu fi tsoci bugi wa sallallahu ala sayyidina muhammad A salatu ya wa lufi a tishiyayi muhammadin nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi to zami wuje wa sahabi to sahabu wa sallam mutkayan aminci man gabi alhamdulillah ta'ala ta kitab bi yabo tsoci ga littafin cikon na gumiya na yi babu gobe ni cina babu yin farko daga toharo sai sallah sai zaka sai azun sai itikafu sai aji sai layya be sunne be dabbazin sai yawo be bayani ya wala gan be wace sai bayani ya gugan sai bayani ya etun farila jibe sunna jibe ladabi ji ga mai yazo katun yau. ladda bi shiga man wuyi ya zo bayan katun bodan gwargwado na wuyi na soko albarku dun bai iga ci bishi na soko fagan bai yi bai mai wata cin bishi na soko fagan bai yi wula albarku dun katun yayin nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب lake igun katun na mi kwai tsayen jumada al'ula 1440 na ji daidai gani bai tsayen january 2019 na subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk